jama'a salamu alaikum masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da kan kadin waɗanda aka zalunta dan ganin an da musu da haƙƙinsu a yau za mu duba batun kisan gilla ga ɗan kasuwa alhaji usman a unguwar adisa afa da ke abuja da ake zargin ɗansa huzaifa da aikatawa ku biyo mu cikin shirin sunana sarfi hashin gumai Kafin shiga sabon shirin, muna sanar da ku cewa za mu ci gaba da bin batun gadon mariga Alhaji Abu a Kibiya da ‘ya'yansa bakwai ke nema wajen magadan marigaya sarkin zazzau Shehu Idris. Sabon shirin zai shiga rukunin gidajen Adisa da ke unguwar Afu a Abuja, inda a shekara ta dubu biyu takwas daidai lokacin sallah asuba aka yi kisan gilla ga Alhaji Usainu Usman, da bincike ke nuna an shaƙe shi ne da igiya bayan rufe kansa da baƙar hula. ‘Yan sanda sun garzaya gidan don aikin gano waɗanda suka yi kisan. Daga ƙarshe sun cafke ɗan marigayen mai suna Hozaifa da ake zargin shi da kashe mahaifin nasa hallahira. Yanzu haka ana gudanar da shari'a don kotu ta yanke hukunci kan waɗanda aka samu da laifi. Filin ciki da gaskiya ya fara jin ta bakin ɗaya daga cikin mutanen da 'yan sanda suka cafke a wannan bincike. Sunana Musa Andanusa ne mutumin Kogi State ne. Yi mana bayani menene ka sani game da shirin da aka ce an so a kulla da kai wajen kashe alhaji husaini an gwara disa shi uzefan ban san shi ba amma dan na ganin shi da yana wucewa kofin gidanmu so wata rana ne ina zaune sai adamu ya kira ni a waya ya ce musa uzaifa yana so a taimake shi kiritin ma wayansu yara fokop abinda da suka nace mai da tambaye shi nace mai kai ka ganni kaman da wanda ake kira zai taimake mutum fada sai ce musa no ai ba haka bane ya ce zai bada wani abu na ce mai wani wani abu kenan to yanzu ma haka ma ni ba nan ma ina da 11 so yana je da 11 ina dawa da yamma sai muka da ma UK a UK junction wani Adamu abokin ka ne ya Adamu ya ne da muna haduwa sai muna taka na mu je gida sai ga kiran shi Uzaifa da ya kira shi ce ma a yanzu haka na kusa da gidanku to muna zuwa kofar gidan sai ya fito sai ya ce mun to sai ya gya ma Adamu Adamu ya excuse din mu da adamu da excuse din ci adamu wannan da ya ce kai excuse din mu ai kai ne kai sanadin da na san shi me dai sa da ya ce kai excuse din mu sai ce amma ba ku da da muka faɗa zan gaya maka su daga nan sai sai ya zo ya ce mun CD so bayan ya shiga cikin nan sai ya fito da igiya igiya da leda igiya ma blue ne bulu blue igiya na ake daura shanu wai shi dai sun taimake shi mu haɗa ni mu kashe baban shi na ce babanka alhaji hussein da na sani wani muke sallah tare a masallaci wa iya eh. na ce gaskiya ne ba zan iya ba cewa ne ba aiki na bane ya wannan igiyar take tana da kauri kuma za ta iya illa wa mutum eh wannan igiyar ka san wannan igiyar ne da ake daura shanu ka san iri biyu ne akwai wani flat haka kaman belt na motan belt akwai wani kuma amurje ne yake to wannan amurje ne shine ta gargajiya kenan to ni dai ban sai ba ko na gargajiya ne ko na wannan ne dai igiya yana da gani dai confirm igiya sabo menene a cikin ledan ku ledan ba ku a ledan ya dauko ledan ya nuna mun ledan da rashi ledan idan ya sama baban ka gane ya sama baban ni kuma ya ɗauki igiya sai ɗaure baban sai ka zarge wuyansa eh sai zarge wuyansa sai na ce mai kai gaskiya ne ba zan iya ba shi wani ba halina ko ka zama ban ma taɓa cewa ba daga nan ya kuka kare da shi daga nan sai na tafi abuna da na tafi bai ƙara da bai ƙara nema na ba ban ƙara neman shi ba sai wata rana ina nan a maraba a zaune sai kira na waya wai yana so in haɗa shi da malami wanda zai iya kashe baban shi sai na ce mai malamin sai ce eh sai na ce ke ina da malamin kuma ni ne fa malamin din eh ni ne malamin din sai ce to na ne malamin zai karba sai ce 200,000 sai ce to ba matsala wai yanzu haka yana office zai kira ni bai ƙara kira na kuma ba mu ƙara yin magana kuma ba sai na da muka da shi a cikin sel wato ma'ana daga baya ah, ka ji labarin an dai kashe alhaji husaini kuma sai 'yan sanda suka kama shi huzaifa ne aka neme ka shi ne aka neme ni shin da aka neme ka me aka nema a wajen ka kan an zargi ka cewa ka aikata aikin kisan ne ko ana so ka ba da shida ne a'a su suna so ne bayanin da shi huzaifa ya mun abin da shi ke gaya musu gaskiya ne ko kuma abin da shi adamu ya zo ya faɗa kafin yin zo gaskiya ne Hajiya Habiba wadda ke zama babbar 'ya ga marigayin wacce ta yi kama da mahaifin kamar an tsaga kara. Ta faɗi abin da ta sani da musanta cewa ba su girgiza ba sam bayan kashe mahaifinsu. Muna so ki mana bayani lokacin da Allah ya wa baban korarsuwa kina ina ne a lokacin? Lokacin da baba ya rasu ina gidana ina gidan mijina lokacin da ya rasu. Faɗa mana daga nan ah, da aka kira ki sai kika taho gida me kika zo kika tara? da na taho gida na shiga cikin gida naga akwai maza a other section in gidan so i went straight to wannan section din saboda ni da aka kira ni ba wai an faɗa min eh ba ba ya rasu ba ne ba sai kawai jikina ma da ga maza sai jikina ya fara rawa na tafi wannan section din na tafi section din daidai ta window na gan shi kwance mazan da suke wurin sai suke ce min kar na shiga wadda ce musu ai babana ba babana ba ne ba ai ba za ku hana ni ganin babana ba haka na shiga cikin wannan falo'in na gan shi kuma da na gan shi na ɗoko shi ma in fact na fara sa hannuna a chest ɗin shi na ji baya bitin haka na ɗaga shi na sa shi a cikin na sa shi a for a while tukuna sannan sai suka ce min da kwantar da shi za su kai shi asibiti so that was how na kwantar da shi suka wuce da shi asibiti in fact ma a makara suka sa shi suka tafi da shi har nake ce musu me yasa za a yi amfani da makara tun da kun ce asibiti za a kai shi sai suka ce min wannan makaran wai zai fi saukin su ɗauke shi zuwa asibiti na ce musu to sai na bar su wato wannan ya nuna kina tunanin ko a lokacin ma watakila yana raye kenan yes gaskiya ka san me yake da suna the person you close to you ba za ka so a ce ya faɗi ya rasu ba kuma ban taɓa ba a taɓa yi min mutuwa ba sai a kan baba of course na ga mutuwan aunties and others but someone close to me ban taba sanin zafin mutuwa ba sai a mutuwan baba Me lokacin da kika zo kika same shi a kika ga jikinsa lokacin da na zo na same shi gaskiya baba yana an kwantar da shi hannuwan shi kuma irin a dunkule haka which shows that um, lokacin rasuwan shi ni karan kai na san cewa ba karamin zafi ya ji ba Eh, akwai alamar shati a wuyansu na cewa an yi amfani da igiya ne aka shaƙe wuyansu. gaskiya akwai dan na gani kuma akwai eye pictures ma da shows that akwai dan layi layi igiya haka a wuyan shi faɗa mana me zaki ki ce kan eh, ki huzaifa da ake zargi cewa shi ya aikata wannan kisan gaskiya ne a iya sani na is that apart from me Huzaifa ma was the closest to Baba. San. Mhm. Eh, Kudi da ke Hausa muke kin shiga Turanci. Oh, mm. Bayan ni gaskiya Huzaifa ya fi kusanci ma da Baba. Saboda Huzaifa shi ke tsayawa akan Baba ma ya ci abinci. Akwai abubuwa ma da yawa ma da Baba in zai yi Huzaifa yake faɗa mawa sai daga baya sannan mu ji. Ya ce ai ya faɗa ma Huzaifa amma ya ce ma Huzaifa kar ya faɗa mana sai daga baya. In fact gaskiya magana ma dai suna shiri sosai they were very suna shiri sosai saboda shi kaɗai ne a yi namiji a gida daga baya so baba ko da masallaci suka tafi in ya ga takalman baba in ya ga masalla in ya fito sai ya gyara mishi yadda in ya ma fito zai sa takalmin da sauki kuma baba ba abin da bai rage mana da shi ba gata ba wanda ba musa ba ba ina cewa baba wani hamshaken mai kuɗi ba ne ba but kuma a rayuwar duniya nan ba abin da bai rage mana da shi ba ya kai ma private school ya fitar da mu kasan waje kuma ba abin da za mu tambaya a wurin shi da bai muna ba so me ba abin da bai rage mu da shi ba so wannan mazancen ma ma ba haka ba Dan cin halin da ake ciki game da shari'ar mun tattauna da lauyan da ke kare wanda ake zargi Huzaifa wato barista Sale Jibrin. barista Sale Jibrin yi mana bayani yanzu wannan kara da ake yi da ta shafi zargin kisan gilla ga Alhaji Hussaini wanda har aka kama ɗansa Huzaifa tun takwas kuma kai kake kare Huzaifa nan. Eh, wani hali ake ciki ne kan wannan shari'ar? Wato halin da ake ciki dai a yanzu shi ne ba a fara shari'a kashi na biyu ba ne an yi an fara shari'a karo na farko inda ake tuhuman shi Huzaifa shi kadai. To bayan da aka fara sauraren shaidu na lauyoyin gwamnati sai su suka fahimci cewa ai in aka ci gaba da shari'ar nan babu shakka shari'ar ba za ta je ko ina ba domin ba su iya su tabbatar da komai ba daga shaidun da suka fara gabatarwa don haka nan sai suka kawo wani abu wanda yake ya kawo ci baya a cikin shari'ar kwarai da gaske shine sai suka janye wannan tuhuma tuhuma tuhuma da ake mashihu zaifa sai suka tsara da mahaifiyar shi suka ce ita ce wacce ake tuhuma ta biyu bayan shi ita hajiya uwa ni kenan hajiya uwa ni kenan da aka yi wannan an shigar da wannan shari'ar ne a cikin shekara ta dubu biyu da goma sha tara duk da yake abin ya faru a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas ne an fara shari'ar ne a shekara ta dubu biyu da goma sha tara tun daga nan sai kuma shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya shi ne suka yi wannan kwaskwari suka canja suka domin sun shigar da abin da ake kira amended charging ma'ana cajin da aka yi ma kwaskwarima tuhume tuhumen da aka yi ma kwaskwarima aka sake masu fasali sai suka shigar sannan sai aka tura wannan aka canja alƙalin ka kawo kotu ta goma sha biyu wanda ita ne a yanzu muke amma yana da muhimmanci in jawo hankalin masu sauraro cewa kafin ku zaifa a kawo shi kotu wata kotun ta babban tarayya ta abuja ta ba da umarnin a sake shi a bisa enforcement of fundamental rights wato domin tabbatar da haƙƙinsa na ɗan adam to a lokacin nan shi wanda suke tuhuman shi ɗan uwansa ne suke tuhuman shi shi wanda yake tuhuman wanda ke shige yana da kyakkyawan alaƙa da dangantaka da inspector general uh, na yan sanda na wancan lokaci don haka nan sai aka ki aiwatar da umarnin da kotu ta bayar wanne ne lokacin aka fara shirar wani babban sufeto na yan sanda ne uh, ana ce mishi Adamu Abubakar Adamu wani Mr. Abubakar Adamu. Adamu eh wanda ya sauka kafin shi wannan na yanzu ba ba alƙali Wanda ya sauka kafin shi wannan. Eh. Yana da kyakkyawar alaƙa ta kudda tsakanin shi da ɗaya daga cikin ƴan uwan Huzaifa ɗin wanda kuma shi ne ke rura wutan dole dole sai an yi shari'a. Masu sauraro za mu tsaya a nan har sai zuwa mako mai zuwa za mu kama muku ci gaban shirin. yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri Nasiru Adamu El Hikaya ni Sarfil muka kasance lafiya.